Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. A sanarwar da rundunar soji ta fitar a shafinta na Twitter ta bayyana cewa ta samu nasarar cafke wani mai safarar makamai ga 'yan bindiga. An kama shi ne a mararrabar mai gora a yankin karamar hukumar faskari a wani atisayi da rundunar soji ta fita a ranar juma'a biyar ga watan Yuni. A cewar sanarwar, dakarun sojojin sun sake kashe wasu 'yan bindiga uku tare da kama wasu hudu yayin wani samame da farautar 'yan bindigar da suka fita a ranar Asabar 6 ga watan Yuni. a ƙauyukan yauyau da zandam an samu bindigun baushe guda bakwai wayoyin hannu guda uku da babura guda biyu a wurin 'yan bindigar rundunar sojin ta ce za ta damka 'yan bindigar da ta kama a hannun rundunar 'yan sanda da zarar ta kammala yi musu tambayoyi dakarun sojojin sun ƙara fafata musayar wuta da wasu 'yan bindiga a kan hanyar dunya zuwa ɗangeza 'yan bindigar sun gudu sun bar baburansu guda hudu tare da zubar da bindigoginsu guda biyu haka zalika dakarun rundunar soji sun lalata sansanin gagararren shugaban 'yan bindiga mai suna ɗan gajeru da ke ƙauyen daban jabi an kashe wasu 'yan bindiga a sansanin an raunata wasu sannan an kama babbar bindiga samfurin ak-47 babura da bindigun da 'yan bindiga suka gudu suka bari a jiya asabar ne shugaban kasa muhammadu buhari ya gargadi 'yan bindiga a kan su ajiye makamansu su miƙa wuya ko kuma su fuskanci tozarta da kisan kiyashi sai dai jama'a da dama sun soki kalaman shugaba muhammadu buhari tare da bayyana rashin jin daɗinsu akan gargaɗin da yake yi wa 'yan bindigar da ya zuwa yanzu sun kashe mutum fiye da dubu takwas. A kwanakin baya ne shugaba Muhammadu Buhari ya ba wa rundunonin tsaro na ƙasa umarnin su gaggauta kawo ƙarshen 'yan bindigar da suka addabi jihohin yankin Arewa maso yamma musamman jihohin Katsina